Assalamu alaikum ɗan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon bidiyon. Yau game ɗin da na zo muku da ita shine game ɗin GTA. Wannan game ɗin GTA gaskiya yana da matuƙar kyau ta yadda ba kwa tsammani. Shine ma'ana GTA Sian Live. Wannan game ɗin nan gaskiya yana da matuƙar kyau zai burge ku ta yadda ba kwa tsammani. To ɗan uwa kafin na nuna muku idan kai sabon zuwa ne a wannan channel ɗina mai suna Game Channel za ka ga wata alamar da aka rubuta da jan rubutu subscribe ɗin nan da ka taimaka ka taɓa mun ita ɗan uwa bayan ka taɓa ta da ka taimaka ka zo ka kai ta wannan alaman ta all ɗin nan to da zaran ka yi haka da zaran mun yi sabon bidiyo kawai za a dinga sanar da kai. amma dan uwa idan ka riga ka yi min subscribe kawai idan ka kalla bidiyon nan bidiyon nan ya burge ka da ka taimaka ka taba mar wannan alaman ta like din nan haka to wannan game din nan zan aje muku link ta a gurin comment da gurin description idan kai tsaye kun bude gurin description ba ku ga link ɗinta ba idan kun je a kasan bidiyo ma'ana gurin comment za ku ga link ɗinta link ta guda biyu ne so sai ku je ku yi downloading ɗinta link ɗinta guda biyu ne kai tsaye za ku gan su haka guda biyu kamar yadda kuke gani wa'annan guda biyu ne ɗan uwa to sai ku je ku yi downloading ɗinta kai tsaye ɗan uwa bayan ka yi downloading ɗinta kana buƙatar wannan application ɗin nan shi ma zan ajiye muku link ɗinsa na san da cewa kuna da shi wannan application ɗin nan so ɗan uwa bayan ka yi downloading ɗinsu link ɗin guda biyu ne ta yadda na faɗa muku da wannan application ɗin sun zama guda uku so wannan application za ka zo ka shiga kai tsaye haka dan uwa bayan ka shiga application ɗin zai nuna ma fuskan nan baya ya nuna ma fuskan nan a nan kai tsaye za ka zo ka nema folder downloading ɗinka kamar yadda kuke gani kamar yadda kuke gani a nan za ka nema folder downloading ɗinka bayan ka shige ta so za ka zo ka nema link ɗin nan na application da na game ɗin za ka gansu amma ni na riga na cire su daga wannan folder din nan don saboda wannan folder tana da abubuwa da yawa kar ta yi mana confuse na ƙirƙira mata folda da banga ta nan na saka ta a nan gurin kamar yadda kuke gani kuma a folder downloading haka za ku gansu ba sai kun cire su ba kawai za ku gansu a haka ga sunan guda biyu wa'annan don saboda ni na cire su ne don saboda kar su yi mana confuse to dan uwa bayan ka su a haka guda biyu kamar yadda kuke gani abun da zaka zo ka yi sai ka zo ka taba wannan na farko nan haka bayan ka taba shi zaka ga wata alama a ƙasa a nan gurin strap din nan sai ka taba shi kai tsaye gashi nan yana za zamu jira shi ya gama strap gashi nan kamar yadda kuke gani to dan uwa kamar yadda kuke gani gashi ya gama strap dan uwa bayan ya gama istirak zai nuna ma fuskan nan kamar haka wannan fuskan na saman nan gata nan gurin da aka rubuta apk din nan gashi a sama kamar yadda kuke gani sai ka zo ka shige shi haka dan uwa bayan ka shige shi zaka gan shi a haka kai tsaye bayan ka shige shi haka zaka gan shi abinda zaka zo ka yi sai ka zo ka danna shi haka dan uwa bayan ka danna shi sai ka zo gurin copy din nan haka dan uwa bayan ka danna copy din nan zaka zo ka taba wannan alaman sunan folder din nan gata nan kamar yadda kike gani haka dan uwa nan za su tambaye ka a memory card ɗinka ne kake son ka sa ko a waya ne kamar inda kuke gani gashi nan mun ɗauka waya na farkon nan abinda za ka zo ka yi sai ka zo ka nema android gashi nan folder android kamar yadda kuke gani haka dan wa bayan ka shiga folder android sai ka zo gurin obb din nan kamar yadda kuke gani gurin da aka rubuta obb sai ka zo ka shige shi dan wa bayan ka shige shi kai tsaye sai ka zo ka taba wannan alaman nan wanda kuke gani a ƙasa ga ta nan kamar yadda kuke gani a ƙasa sai ka zo ka taba ta kamar yadda kuke gani ga ta nan ita ma za mu jira to dan uwa kamar yadda kuke gani gashi ya gama loading shi ma to dan uwa bayan ya gama loading abun da zaka zo ka yi sai ka koma baya kawai kawai ka koma baya dan uwa bayan ka koma baya sai ka zo ka shiga folder downloading ka na farko din nan gurin da ka yi extract din amma ni kamar yadda kuke gani a nan ne na yi extract ta sai ka zo ka ɗauka application ɗin nan haka sai ka zo ka taba ka taɓa application ɗin nan haka ɗan uwa bayan ka taɓa shi za ka ga gurin nan da aka rubuta install ɗin nan sai ka zo ka taɓa shi to ɗan uwa bayan ka taɓa install ɗin nan a nan shi ma sai ka zo ka taɓa install a nan shi ma kamar yadda kuke gani ga application din nan ya gama installing abinda zaka zo ka yi sai ka danna wannan alamar ta down din nan haka dan uwa bayan ka danna alamar ta down yanzu ka gama seta ta kai tsaye zaka fito dan uwa bayan ka fito zaka nema application din kamar yadda kuke gani zaka nema application din ga application din ta nan gashi nan kamar yadda kuke gani ga application din so abinda za mu zo mu yi kai tsaye za mu zo mu shiga application ɗin kamar yadda kuke gani gashi nan zai buɗe mana kamar yadda kuke gani fuskan da zai nuna muku kenan da farko gashi nan sai ka zo ka danna wannan alamun nan sai ka zo ka danna wannan alamun nan shi ma gaskiya wannan game ɗin yana da mission da yawa kamar yadda kuke gani gashi wai an kawo ka daga nisa kamar yadda kuke gani gashi ina fita akan daga ruwa kamar yadda kuke gani gashi ina son zan fita daga ruwan nan gashi kamar yadda kuke gani gashi na samu hanya so ga gurin da zaka je suna nuna ma kamar yadda kuke gani ga location din garin gashi nan ga gurin da zaka je ga wata alama a sama zaka ganta ga ta nan yellow haka ga ta alaman to a gurin ne za ka tafi kamar yadda kuke gani bari in karɓa mota kawai idan ka zo da mota kawai za ka ga wani alaman wannan zai buɗe ma kamar yadda kuke gani gashi ina tafiya gurin kamar yadda kuke gani dai ta yadda za tana tuka motan kamar yadda kuke gani dai gashi na iso guri kamar yadda kuke gani suna rubuto ma a sama abun da za ka yi so gashi nan gidan zan shiga kamar yadda kuke gani gashi nan a wannan game din nan har za ka yi budurwa ma kamar yadda kuke gani gashi to dan uwa ta haka ne za ka yi wasan game ɗin nan gashi gurin da za ka je suna nunawa a tsakiyar location ɗin garin kamar yadda kuke gani gashi nan kamar yadda kuke gani ga location ɗin garin to ga gurin da za ka je a nan na kake kana son ka je nan gashi nan kamar yadda kuke gani to ɗan uwa a nan ne na kawo ƙarshen bidiyon nan ban na son bidiyon nan ya yi tsawo sosai idan mun yi ta yi bidiyon nan zai yi tsawo sosai to ɗan uwa a nan ne na kawo ƙarshen bidiyon nan idan kana da wata tambaya kai tsaye za ka iya ka rubuta mun ita a gurin